Kalangu, studio Kalangu. yana Kalangu, studio Kalangu. yana Studio Kalangu daga nan birnin ya mai karfe biyar da minti talatin cip cip labaru da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma dantani A cikin labarun za ku ji bayanin rahoton ƙungiyar OSHA a Nijar shekara ta 2016. A yau ne aka bayyana amsar tambayar sakin wa'anda ake zargi da kifa gwamnati a watan Disamba na shekara 2015. Jandarmu ɗalibai na ajin shekara 2015 sun kammala ɗaukar darasin nasu. Shirin musamman na yau zai firanta bisa cutar masassarar cizon sabro mai tsanani bayan kun sha labaru dalla-dalla. Man sauraro gungu Muhammad ɗantani ke muku salama barkamu da wannan lokaci yanzu kuma ga labarun namu dalla-dalla. Ƙungiyar OSHA mai kula da al'amuran agaji ga al'umma ta fitar da rahoton watanni na Nuwamba da Desamba na shekara 2016 a Nijar. Rahoton ya yi bayani kan al'amura daban-daban. Mutari Muhammadu, ne wannan rahoto ya kumsa? A cewar wani rahoto na kungiyar OCHA dangance da albarkatun gona da aka samu sun tashi ne ton dubu a yayin da garuruwa dubu suke cikin halin rashin isasshen abinci, kimanin garuruwa kashi talatin da cikin ɗari a cikin dukan faɗin ƙasa, musamman yankunan jihar yamaitawa Tawa Agades da kuma Difa da suke cikin matuƙar buƙatar abinci. Har ila yau dai rahoton ya ci gaba da cewa a ɓangaren ɓangaren abincin dabbobi an samu wajajen ton miliyan goma sha biyu na busasshiyar cawa akwai buƙatar kashi arba'in da takwas cikin ɗari a yayin da ake buƙatar ton ishirin da shida na cawa, wannan buƙatar ta shafi yankin jihar difa tawa tilaberi da kuma yamai ne a cewar ƙwararru a wannan fanni akwai buƙatar ton dubu arba'in domin ceto dabbobi da ke cikin rashin wadataccen abinci a gaida rahilatu da muhammadu muttari A yau da safe ne aka bayyana amsar tambayar bukatar sakin sojawa da 'yan farar fulan nan da ake zargi da niyyar kifa gwamnati a watan Disamban shekara ta 2015 lamarin da ya kai su gidan yari. A faɗar lauyan nasu reshen koti mai bincike ya jaddada ƙudirin juju mai zartar da tambayoyi. Wannan ƙudiri ya yi watsi da bukatar sakin Saidu Muhammad Isiyaku, Sani Bala da kuma Yakuba maman Alasan Kuzi ya farauto muna wannan labari. Rukunin jam'iyyun siyasa masu ɗauke da madafan iko MRN sun gayyaci magoya bayansu ranakun bakwai da takwas na watan Janairu a faɗin ƙasa baki ɗaya na su fito ga halartar jerin gwanau. Bubakar Sabo, mamba ne na kwamitin zartarwa na jam'iyyar PNDS tarayya, ya yi jawabi a kai. Mutari Muhammadu ɗauke da fassara. Uh, Eh, na gudu za mu shirin eh, mitin da bakwai da takwas ga watan janairu duka bisa ƙasa niger ba na za mu maida makin adawa murtali ba ne bisa ga zancen mitin ko marsha amma da abin da sun kai hodi da karyar da sun kai hodi da dibin suna adda abin da suka ce ma people people razzabe ne ake sanin wanda adda people ko ko wanda bai da people an riga an yi zaɓe shi wannan ya shige kana iya kai taron ka ka faɗi abin da iko gayi ba na kwarai ba dole ne ka bar wani kuma shi ko shi haɗi abin da ya ga iko na yi na kwarai ra ashirin da ga wata da ya shige yan adawa sun yi meeting, ba meeting kin ne adda ciwo ba sai in kai kace dan adawa kake akwai wanda kaka iya haɗin lahin da agari shine muke son yan adawan Niger su gani ka magana da sunana in kana magana da sunana tunda ni ina cikin people kakka zagi wani amma ka haɗi lahin da an kai ma Bubakar Sabo na PNDS tarayya kenan. a daidaiyar kungiyar 'yan farar hula wadda ta gudanar da jerin gwarau da taron gangami na ranar 21 ga watan disamba da ya shuɗe ta ce ba lokaci ba ne na kiran jam'iyyun siyasa masu ɗauke da madafan iko su yi jerin gwanau. Babban sakataren kungiyar Sinasai Munkai Halidu ya fasa baki kamar haka. kungiyoyin MRN za su huta ra takwas ga watan gada muke ciki a nan Yami. Wannan aka tabbata ne inkin su ne su huto tunda constitution ya ba mutane duk waɗanda sun ka ga dama in akwai matsala ko kuma in ma cikin murna ne mutane sun bi doka yanda ya kamata suna ya hutowa. Amma abin da mun ka aza shine da cewa da sun kace za su huto dan su guda mamu kungiyoyin horar hula da sun ka huta ran 21 ga watan Disamba da ya wuce su guda musu da su ma suna da mutane. Shine nake so su gane da cewa wai hutawa da mutane sun kai shekaran jiya nan ba kokowa ake nan gai ba tsakanin 'yan kungiyoyin horar hula da su 'yan siyasa a abin da muke so su gane shine inda akwai hujja suke duk abubuwan da mun kwaɗi a shekaran jiya da mun ka hoto ba ba biskan ka'ida bane ko ake matsalolin da mun ka ke ba haka nan bane babu matsala yanzu za su huta menene za su gaya mutane da babu matsala a ƙasar Niger da makarantar boko yana nan ta yayin da ya kamata da kikin likitoci akwai magani da arzikin ƙasar Niger kayan ƙasa suna nan amfana da shi wa'annan su ne amsoshi da ya kamata su kawo A jimilce su biyar ne jandarmu ɗalibai a cikin su akwai ɗiya mata goma sha shidda da ministan tsaron ƙasa ya gabatar da musu tutar ƙasa a yau da sahe albarkacin bikin ƙarshen ba da wannan horo nasu shugaban makarantar jandarmun ta kwara tagi isufu garba ya yi bayani na yanda ba da horon ya wakana ga fasara daga bakin muhammadu mutari. Wannan horon ya shimfiɗu ne a tsawon watanni goma sha biyu wanda ya karkasu ne kamar haka. Samun horo na soja na tsawon watanni shida wanda ya mayar da hankali akan dokoki biyayya da kuma ladabi domin kiyaye muradun 'yan ƙasa har zuwa ga samun nasara. Sannan kuma sun samu horo na watanni shida a fannin jami'an bincike na fararen kaya tare da yin na'am akan kiyaye dokokin ƙasa. Dangance da wannan tsari ba shakka mun cimma cimma gurin da muka saka a gaba. Don haka nake amfani da wannan dama na yaba tare da matukar jinjinawa ga dukkan ɗaliban jandarmomi na ajin shekara dubi da goma sha biyar da suka ɗauki horon sau da ƙafa tare da nuna kuzari duka da wahala da ke tattare a cikin wannan horon. Kuma ba zan manta da mu ɗaya ba Mutari Salau Gado da ya rasa ransa a wajen ɗaukar wannan 58. A gaida tari Muhammadu. Mu can Maraɗi, hukumar makarantun sagandari ta yankin Maraɗi da jandarmun tsaro na jandarmeri sun gano wata ƙungiyar maja-maja mai ƙyarƙyaro takardun jabu na sauya ma ɗalibai makaranta a garin Maraɗin. Binciken ya ba da damar sa hannu ga misalai ɗari biyu inda kuma aka damƙe mutum uku. Ga Illo Bija, shugaban hukumar makarantar da cikon bayani bisa fasarar Mutari Muhammadu. A fuskar hukumomi da ke kula da karatun sakandare ne biyu aka samu wannan matsala na samun takardun jabu ga ɗalibai domin miƙa su zuwa wata makaranta su ci gaba da karatu. Sun haɗa ne da hukumar kula da karatun sakandare shiya maraɗi ta ɗaya inda aka samu ɗalibai fiye da ɗari da suka samu wannan takardu na jabu. Kuma waɗanda suke yin wannan takardun jabun suna da tambari ne na waɗanda suke da hurumin yin wannan takardu, inda yanzu haka zance yana gaban shari'a. Ɗalibai da aka kora daga makaranta ne, kuma sai a musu takardun jabo wanda idan sun je wata makaranta za su ci gaba da karatunsu. Sannan mun samu wannan takardun jabo ga ɗalibai wajen 148 a shiyar maraɗi ta biyu. Ƙungiya ce, kuma waɗanda suke gaba abin an kama su. C'est un a été Daga Maraɗi Muhammad Mamman ya turo muna da wannan rahoto. Birnin da magaram zandar na fuskantar matsalar karamcin ruwan sha. Anguwoyi da dama na kewayen birnin ke fuskantar wannan matsala. Rabiu Hamani shugaban kamfanin gidan ruwa na yankin Sen ya yi fashin baki ga dalilan wannan matsalar. Mutari Muhammadu ɗauke da fasara. Hukumomin jamhuriya ta bakwai sun ce a yi duka abin da ya dace domin wadata birnin sandar da ruwan sha ta hanyar wannan tasha da ba a ma karasa aikin ta ba da take hanyar kammalawa girka injinanta inda Nijelek ce take dannewa haka nan suna bamu wuta kai tsaye daga cibiyarta su ma da suke hanyar soma aiki layin da zai bai wa zandar maraɗi malbaza da kuma tashar mota wanda sun yi iya ƙoƙarinsu kuma kwanan nan biyu an samu ɗan matsala amfani wajen hada na'urorin inda kurgwai da kuma a runguza ne suke bamu wuta kafin mu gyara injinan mu da ke ganaram. Don haka ya kamata jama'a su rinka fahimta suna ganewa duka da yake 'yanci ne a gare su a basu ruwa amma ya kamata su yi rika la'akari ta hanyar da ake bi domin wadata wannan birni da ruwa. Shirye-shiryen Studio A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. a kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandayar. Daga da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Daga da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Debose. A kan lamba bakwai 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba ɗari da bakwai gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba biyar biyar gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba ɗari gajeren zango. Kalangu. studio kalangu karhe biyar da minti arba'in yanzu kuma sai ga shirin namu na musamman A cikin shirin na musamman za mu bayani ne bisa wata cuta mai ɓanna da yawa wadda ƙwararrun masanan kiwon lafiya suka ce ta kasance cuta mahi kashe yara a Nijar. Wannan cuta ita ce masasar cizon saburo, Nafisa Adamu ta firanta Dr. Mamman Sani ga zubin hirar tasu. masassarar cizon sauro akwai wani fannin nata wanda yake bunƙasa ya zamanto wanda ake cimo da turanci polygraph ko polycomplique ko polysever mummunan masassarar cizon sauro to shi wannan cuta in har ta kama mutum wanda take yi ga mijin yana wani masasara ko wani ciwon kai da wani gajiya ka jikin ka gababbun ka duka suna ma ciwo wannan haka ne wannan masasara yake samu ya gwada alamun shi to wannan alamun nashi in har ya fara gwada abin da ya kamata mutum ka je gidan likita a gwada a gani in shine a baka magani in ba shine ba a san menene a maganin shi to in haba ba wannan matakai ba aka je aka yi maganin shi yadda ya kamata da gaggawa shine yake samu ya ci gaba ya zamanto mugun masassarar cizon sauro amma wani zaka ga yaro mai zabura haka a yana fita daga cikin hankalin shi wannan musamman ma yara gani kuma ana samun manya masu haka nan ko ko a'a jinin mutum ya rage ko ko wasu cututtuka makamantan haka da yawa kamar su gudan guda goma ne shi kamar harkar masassarar cizon sauro wanda aka ce palu abin da ya kamata na farko a yi rigakafin shi rigakafin shi da ya kamata kamar ana cewa mutum ya rika kwana cikin sange wanda saboda yanzu akwai sange mai magani Ni wanda sauran bai ma kamata ba ya rabe inda kake kwanci to wannan zai sa kai baka ɗaukar masara ai har sai sauro ya zo ya rabu da kai wannan masarar cizon sauro waɗansu na cewa tana taɓa kwakwalwar mutum har ya kai tun ya ta cinsa. kuma yana yiwa ko da ya warke ya kasance yana da taɓin hankali shi ya gaske lamar abin da ya kamata a gane ita masarar cizon sauro kwayar da sauran take sawa jikin mutum wanda da turanci ake ce ma hematozoa sanadari ne wanda yake zuwa direct ya taɓa jinin mutum wanda ake cewa globule rouge wanda a cikin shi ne jini yake tahiya jikin mutum kuma akwai oxygen wanda daga shi ne yake samu duka organ wanda suke sa jikin mutum yana aiki suna bunƙasa suna aiki ya kamata to shi in har mutum yana da masarauran cin sauro wannan oxygen kin ne yake ragewa to in har oxygen wannan ya rage kun san kuma dukkan yawancin kaya da suke jikin mu da cewa organ da oxygen wannan suke aiki to in oxygen kin nan bai isa ba abu na harko wanda yake bukata oxygen kuma wanda daga kaɗan ya rage zai samu consequence shine kwallo wannan servo shine zaga abinda mutum yake fara zaka ga yana fara zabra in hal ba a dau matakai ba ga mutum yana huta daga cikin hankalin shi akai koma to wannan abubuwan shi ne suke faruwa to in suka faru ka san shi kwalluwa abu ne wanda shi yake komandan duka jikin mutum tanki kwallo mutum bata aiki duka cikin shi kuma za a samu matsala kamar shi ne kun ta daga fara daga zabra har ya huta daga cikin hayyacin shi matsala ce dai in har kwalluwa ta tabu wannan kowa sai ne da aka hinta samu ta yi ana samun matsala to dan wannan aka ce ya kamata a dau matakai da yawa saboda a kare kar ta taba wannan kwalluwa Man sauraro da haka kuma muka zo ƙarshen labarun na harshen Hausa a madadin Adama dawaki editan yau da kuma Malam Hassan bisa na'urori daban-daban anan nike muku sallama mu huta lafiya. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.